An kamo rediyo Hausa VOH ne a cikin shirin sa na yammaci zango na uku kuma na ƙarshe a wani ranar ta talata. Masu sauraro assalamu alaikum barkan kurar haka da fatan kuma ana cikin ƙoshin lafiya. A shirin shirye-shiryen da muke ɗauke da farko dai akwai labaran duniya sai kuma taskar mota shirye-shirye da suka haɗa da shirin nan na Afirka a yau. Bayan sa muna ɗauke da shirin nan na muryoyin kuma masu saurare sai kuma shirin nan na ƙisoshin rayuwa akwai mu kuma ɗauke da shirin nan na lafiya sai da kula. sai kuma shirin nan na duniyar mu a yau wanda zai kasance cikamakin jerin shirin namu na wannan lokacin amma kafin duk waɗannan sai an fara da jin shirin nan na kun san da ke leƙo muku wasu daga cikin mahimman al'amura da suka faru a tsawon tarihi a kowace rana kokun san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau talata 22 ga watan maris na shekara ta 2022 wanda ya daidai da goma shatar ga watan sha'aban na shekara ta 1443 hijira kamariya masu wari ko kun san cewa shekaru goma sha tara da suka gabata a ranar irin ta yau shakka ahmad yasin wanda ya kafa kungiyar gwamnar na ta hamas ya shahada an haifi shakka ahmad yasin ranar 28 ga watan yunin shekara ta 1936 a ƙauyen aljura wanda ke palestino shi da kuma kafa kungiyar hamas a cikin shekara ta 1987 amma shekaru bayan kafa kungiyar ta hamas an kama shi kuma aka yanke masa hukuncin daurare dare a cikin shekara ta 1997 an yi musayar fursunoni a tsakanin hamas da kuma gwamnatin yahudawan isra'ila inda aka saki shak ahmad yasin yadda kuma aka saki wasu jami'an leƙen asirin isra'ila da ake tsare da su a ƙasar jordan yan hamas sun kama wasu jami'an leƙen asirin isra'ila na musad ne a lokacin da suka yi yunkurin kashe shugaban hamas na lokacin wato khalid mashal a birnin aman na kasar jordan a lokacin da yake zaune a kasar banda ya samu faka ta siyasa a hukumance daga gwamnatin kasar ta jordan amma jami'an na kungiyar mossad ta isra'ila kamar yadda suka saba yi sun yi amfani da fasfo na bogi na kasar kanada suka shiga cikin kasar jordan domin aiwatar da wannan aikin ta'addanci amma ba su yi nasara ba inda masu tsaron lafiyar khalil mashal suka kame su bayan sun yi shak shaƙa masa wata huda da ke dauke da guba a lokacin halid mashal ya shiga mawuyacin hali amma an ceto rayuwarsa yanda kuma gwamnatin jordan ta karbi jami'an leƙen asirin na isra'ila biyu waɗanda suka aikata hakan daga hannun ƙungiyar hamas waɗanda suke tsare da su bayan can yarjejeniya akan sakin wasu falastinawa da isra'ila take tsare da su da suka haɗa da shak ahmad yassin jordan ta saki jami'an na isra'ila a rana irin ta yau bayan ya kammala sallar asubahi ya fito daga masallaci a garin gaza wani jirgin yakin isra'ila mai saukar angulu ya kai masa hari wanda ya sanadiyar shahadar sa a nan take tare da wasu mutane goma daga ƙarshe masu saurari kun san cewa shekaru 142 da suka gabata rana irin ta yau aka kafa kungiyar wasannin kwallon kafa ta duniya wato fifa kafin wannan lokacin dai ana gudanar da gasar wasannin kwallon kafa a cikin ƙasashe amma ba a hukumance ba amma bayan kafa fifa an yi tsari na bai daya wajen shirya wasannin kwallon kafa na kasashen duniya a cikin shekarar ta da ɗaya ne dai aka fara gudanar da kwallon kafa a matsayin gasa ta farko a tsakanin kasashen duniya inda aka buga wasa a tsakanin jamus da ingila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 zuwa goma sha biyu da minti hamsin a gugun Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi. Wato goma sha ɗaya da minti ashirin zuwa goma sha ɗaya da minti hamsin a GMT da kuma Ghana. A kan mita goma sha shida kilohertz dubu goma sha bakwai da ɗari biyar da casa'in da biyar.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 wato www.hausatv.com a huta lafiya. Masu sauraro sallama da fatan kuma an yi ne lafiya Hassan barka ne ke muku sallama a shirin namuna na lokaci. Jerin shirye-shiryen da muke dauke da za su zo muku ne bayan na fara karanta muku labaran duniya. To kafin labaran da farko ga mahimman kanunsu. Batun kakabawa rasha takunkumi kan man fetur da iskar gas na ci gaba da raba kan kasashen turai. Wani mahari da wuka ya halaka mutum uku a Isra'ila. Iran ta hannun kungiyar tarayyar turai ta gabatarwa da Amurka wasu shawarwari kan tattaunawar Vienna. Don zuga labaran kamar yadda za su zo muku. A wannan mako ne ake sa ran kasashen yamma za su sake yin wani taro domin nazarin kakabawa rasha takunkumi kan gaba ɗayan man fetur ɗinta da kuma iskar gas. sai dai wannan batun na ci gaba da kawo rarrabuwar kai tsakanin kasashe bakwai mambobin ƙungiyar tarayyar turai a daidai lokacin da farashin man fetur ke ƙara tashi a kasuwannin duniya kasashen tsakiyar turai su ne dai waɗanda suka fi damuwa game da batun sanyawa rashar takunkumi duba da yadda da yawa daga cikinsu suka dogara da makamashin rasha wannan dai na zuwa ne a daidai lokacin da tattaunawar sulhu tsakanin rasha da kuma ukraine ke kara shiga cikin halin rashin tabbas iran ta bakin ministan harkokin wajen kasar ta sanar da cewa ta gabatarwa da amurka wasu shawarwari game da batutuwan da suka rage masu tsarkakiya a tattaunawar da aka dakatar da yi a biyanna amir abdullahian ya ce tehran ta gabatar da waɗannan shawarwari ne ta hannun enrique mora mai wakiltar ƙungiyar tarayyar turai a tattaunawar ta biyanna ya karar cewa muna dab da cimma yarjejeniya ta karshe yan batutuwan da suka rage mun riga mun mika wa amurka shawarwarinmu ta hanyar ƙungiyar eu yanzu ya rage ga bangaren amurka ta nuna da gaske take game da batun kamar yadda amir abdullahi ya shaidawa takwaransa sana iraki fuad hussein yayin wata zantawa ta wayar tarho ranar litinin a burkina faso an koma shari'ar waɗanda ake zargi da hannun a kisan tsohon shugaban kasar thomas sankara a burkina faso an koma shari'ar waɗanda ake zargi da hannu a kisan tsohon shugaban kasar thomas sankara an dakatar da zaman shari'ar ne a farkon watan maris bisa buƙatar lauyoyin waɗanda ake zargin daga cikin waɗanda suka halarci zaman na yau talata har da maryam sankara uwar gidan tsohon shugaban ƙasar akwai kuma mutane sha biyu da ake wa zargi ciki har da janar gilbert diandere wanda babban mai shigar da kara na kasar ya bukaci yanke masa hukuncin ɗauri na tsawon shekaru ashirin a gidan yari sauran sun hada da wasu likitoci da ake zargi da yin takardun karya na mutuwar tsohon shugaban ƙasar thomas sankara to labaran duniyar na fito muku ne daga nan rediyo hausa biyu wacce daga birnin tehran rahotanni daga isra'ila na cewa mutane akalla uku ne suka mutu sanadin wani harin wuka da yammacin yau talata lamarin ya faru ne a wata cibar kasuwanci da ke birnin birsheba a kudancin kasar kamar da jami'an agaji suka sanar bayanai sun ce wani mutum ne ya farmawa mutane da wukar kafin daga bisani mutanen da ke wurin su yi nasarar mukushe shi tun da farko dai hukumar kula da agajin gaggawa ta isra'ilar magan david adom mai matsayin kungiyar agaji ta red cross ta sanar da mutuwar mutum guda a cikin lamarin kafin daga bisani ta sanar cewa adadin ya kai akalla mutum uku yayin harin na wuka kamar yadda kakakin hukumar zaki ela ya tabbatarwa da kamfanin dillancin labaran afp tuna dai 'yan sandan isra'ila suka fara gudanar da bincike kan lamarin da suke kyautata zaton cewa bai rasa nasaba da ta'addanci hukumar lafiya ta duniya who ta caciki wasu kasashen turai kan ɗage matakan yaƙi da annobar corona cikin sauri ba da wani shiri ba who ta ce ba ta ji daɗin wannan matakin ba da kasashen turan da dama suka ɗauka da suka haɗa da jamus faransa italiya da kuma birtaniya a daidai lokacin da kuma suka fara fuskantar karuwar masu kamuwa da cutar nau'in ba2 yayin wani taron manema labarai a moldavia daraktan hukumar ta who reshen turai hans klog ya ce suna bibiyar halin da ake ciki a nahiyar halin da ake da yawan masu kamuwa da cutar ta corona ya karu a kasashe 18 daga cikin 53 na yankin a cewar hukumar ta WHO to zama a karshen labaran duniyar kenan tumarila labaran duniyar kenan yanzu kuma sai taskar mota shirye-shirye inda kuma za mu farawa da shirin na afirka a yau Afrika a yau. Masu sauraro barkamu da sake saduwa da ku a cikin wannan fitowar ta shirin Afirka a yau. Shiri ne wanda muka saba kawo muku batutuwa masu alaƙa da nahiyarmu ta Afirka. To a yau za mu yi dubi ne akan sauyin matsayin da ƙasar Spain ta yi dangane da yankin yammacin sahara da kuma jin mata da suka fara fitowa daga ɓangarorin da lamarin ya shafa da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana. a cikin wannan makon ne dai ƙasar spain ta sanar da cewa yanzu ta tashi daga tsohon matsayar da aka santa da ita ta nuna wato halin rashin goyon bayan ƙasar maroko akan shimfiɗa ikonta a yanke yammacin sahara zuwa nuna cewa tana goyon bayan wannan matsayi ranar juma'a da ta gabata ne dai ministan harkokin wajen kasar spain jose manuel albarce ya sanar da cewa sanarwar da Maroko ta yi a shekara ta dubu biyu da bakwai, na cewa a shige take ta baiwa yankin na yammacin sahara kwarya-kwarya cin gashin kai lamari ne mai matuƙar muhimmanci kuma za a iya dogaro da shi domin kawo ƙarshen rikicin yammacin sahara ɗin da ya daɗe ita dai spain ta rika bayyana cewa ita 'yar faruwar mu ce a kan saɓanin da ake da shi a kan wannan yanki na yammacin sahara tsakanin wato maroko da kuma ƙungiyar polisario wannan sanarwar da gwamnatin spain ɗin ta yi ya jawo mayar da martani daga ɓangarorin da lamarin ya shafa a yankin arewacin afirka makonni biyu masu zuwa ne ma ake sa ran cewa ministan harkokin wajen na ƙasar spain zai kai ziyara aiki zuwa Maroko domin ya tabbatar da sabon matsayin na ƙasar tashi ga mahukuntar ribat shi dai jose manuel arbase ya zama ministan harkokin wajen ƙasar spain ne bayan da Maroko ta yi wani koken cewa a bisa sanin wanda ya gabace shi anace gonales laya shugaban polisario gazali ya gaci spain a asirce tun a wancan lokacin ne kuma aka sun suno cewa spain ɗin tana kan hanyar sauya matsarta dangane da yammacin sahara bayan da ta tsige tsohon wato ministan harkokin wajen ta naɗa wani sai dai a cikin gidan spain da akwai wata ƙungiya mai goyon bayan 'yancin yammacin sahara wacce ake kira siyar sahara ta bayyana sabon matakin da gwamnatin ƙasar ta su ta da cewa cin amana ne sanarwar ta ci gaba da cewa hanya ta adalci wacce ta fi yin kama da gaske ita ce sauraron ra'ayin jama'ar yankin na yammacin sahara kamar yadda yake a dokokin ƙasa da ƙasa. al'ummar yankin na sahara ba za su taɓa karɓar rayuwa a ƙarƙashin ikon maroko ba kamar yadda wannan sanarwar ta ambata yankin yammacin sahara yana da girman da ya kai na ƙasar birtaniya wanda kuma yake da mutanen da suka kai shida a shekara ta da tara ne wani ƙudirin majalisar ɗinkin duniya ya amince da mutanen yankin na yammacin sahara su zaɓar wa kansu makomarsu da kansu ta hanyar kaɗa ƙuri'a wato ko su zama 'yantattu ko kuma su kasance a ƙarƙashin ikon maroko kuma ƙudurin ya amince da ƙungiyar polisario a matsayin wacce take wakiltar al'ummar sahara a tashin farko ƙungiyar ta polisario ta zargi ƙasar spain da tafka babban kuskure saboda nuna goyon bayan da ta yi wa morocco sanarwar ta polisario ta ci gaba da cewa sanarwar ta fito daga ƙasar ta spain tana cin karo da abin da tsarin dokokin ƙasa da ƙasa ya aminta da shi Ƙungiyar ta kuma yi kira ga 'yan siyasar ƙasar ta spain da su yi matsin lamba akan gwamnatin ƙasar tasu saboda gyara wannan babban kuskure ta tafka kamar yadda sanarwar ta polisario ta ambata wani sashe na sanarwar polisario ya ce majalisar ɗinkin duniya da ƙungiyoyin tarayyar afirka da turai da kotun duniya da kotun tarayyar turai da dukkanin ƙungiyoyi na yanki ba su yarda da cewa maroko tana da iko akan yankin na yammacin sahara ba ita kuwa Maroko ta nuna farin cikinta da wannan sauyin mataki na ƙasar Spain a kan yankin na yammacin Sahara. Maroko dai tana son ta mallake wannan yankin na yammacin Sahara saboda yana cike da albarkatun ma'adanai masu yawa kwance a ƙarƙashin Sahara tashi. Sannan kuma zai bata damar isa ga ɓangaren ruwan Atlantika da yake da ɗimbin albarkatun kifi. a shekaru na 1971 ƙungiyar ta polisario ta ɗauki makamin domin kare 'yancin yankin daga abin da suka ɗauka mamayar ƙasar Maroko, kuma tun wancan lokacin ne da algeria take goyon bayan ƙungiyar a kan wancan matsayin nata na zama mai 'yanci Maroko dai ta mamaye yankin yammacin sahara ne kai tsaye a shekara ta 1975 sai dai a wancan lokacin polisario ta ki amincewa ta ɗauki makami ta kira yankin da sunan jamhuriyar larabawa ta sahara a farkon wato watan maris ne dai da ake ciki amurka ta nuna goyon bayanta ga matsayin da maroko ta bayyana a bayanan cewa za ta bai wa yankin na yammacin sahara kwadakwadiyar cin gashin kai a yin ziyarar da matai makiya sakataren harkokin wajen amurka wendy shaman ta kai zuwa birnin rabat ta bayyana cewa muna ganin cewa shirin maroko na baiwa yankin yammacin sahara kwarekwarar cin gashin kai wani abu ne mai matuƙar muhimmanci a shekara ta 2020 da ya gwamnatin trump ta yi cinikin siyasa na yankin yammacin sahara inda ta baiwa maroko damar shimfiɗa ikonta a kai saboda ita kuma ta amince da halaccin haramtacciyar ƙasar isra'ila da ƙulla hulɗa da ita irin wannan wato aika-aika ta trump ta faru a kan birnin kudus inda ya baiwa haramtacciyar ƙasar isra'ila dama shimfiɗa ikonta a birnin kudus a matsayin babban birninta ita kuwa gwamnatin bada da ta zo bata sauya matsarta ba akan wancan matakin da trump ya ɗauka dangane da sauyi a siyasar ƙasar ta fuskar yankin yammacin sahara to masu za mu da sa'aya a nan ba don wannan tattaunawar tamu akan batun sauyin siyasa na ƙasar spain da kuma tasirinsa a yankin arewacin afirka mu kashe ba a fitowa ta gaba za mu dubi akan ƙasa algeria da yadda ta kalli wannan sauyi na ƙasar spain da kuma tasirin alaƙa ta ma da spain ɗin da ƙasashen yankin amma kafin mu ƙarƙare baki ɗaya muna gaita ku zuwa mu na intanet www.hausatv1.ng slash radio www.hausatv1.ng mu kasance cikin ƙoshin lafiya. Shirin Afirka a yau kenan to kuma ga shirin na muryoyin ku masu saurare. Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan da kuma sake haduwa da mu a cikin wani shirin na muryoyin ku masu saurare shirin rediyo hausa biyu hashi daga nan tehran da ya saba ba ku damar zuwa barkacin bakin ku kan batutuwan da ke ci muku tuwo a ƙwarya kamar ga tattalin arziki al'adu siyasa tsaro da dai sauransu hassan barka ne ke muku sallama a cikin shirin malami na farko sai ka fara da bayyana mana sunanka da kuma inda kake yi mana magana eh, Assalamu alaikum BOH Hausa Radiyon Iran ta Musulunci suna na gwani lawan Ali Gamadan Kura Kano. yau na so ku bani dama na yi tsokaci akan tattaunawar da ake tsakanin rasha da ukraine to mu dai muna fatan wannan tattaunawa ta kai ga matsaya samu yarjejeniya tsakaninsu domin mukan kanmu munan kanmu 'yan najeriya to muna ɗanɗana kuɗa wannan yaƙi da suke ciki domin talaka duk abin da suka kitsa suka suka yaƙa to mu fa kan mu mu talakawa muna fatan allah ya kawo ya yarjejeniya tsakaninsu kuma muna addu'ar allah ya sa haka ya cimma ruwa domin yi dai zaman lafiya a ce ya fi zama ɗan kuturu salamu alaikum gidan rediyo musulunci na ƙasar iran mai albarka mai magana mastur aliyu na tsirawa birnin kebe daga tarayyar najeriya ina son kowa da dama in bayyana ra'ayina game da abin da ke cimintu a ƙwarya ina kira ga hukumominmu na afirka shugabanninmu na afirka da gwamnatocinmu na jihohi da ciyamomi har zuwa kansuloli da masu mu ya kamata don girman Allah da annabi albarkacin wannan watan da ke zuwa don Allah don annabi a samu masu tallafa ma waɗanda ba su da shi saboda akwai karancin abinci da karancin aikin yi ga wasu musamman waɗanda 'yan ta'adda sun ka tayar a wurin su sun ka taho wurin da ba su san kowa ba don haka ina kira da masu kuɗinmu musamman ina kira ga masu kuɗinmu na jihar Kebbi don girman Allah su zo yankin ya ya wuri da zuru su taimakama ma waɗanda 'yan ta'adda sun ka tayar a wurin su za ka gan su ga sunan wazakance ba su da wurin zama ba su da wurin kwana ba su da inda za su ji dan Allah ina kira ga 'yan uwana musulmi a taimaka musu musamman na jihar Kebbi na gode gidan rediyo musulunci na ƙasar Iran mai albarka. Assalamu alaikum radiyon jamhuriyar musulunci radiyo irin radiyo mai albarka muna jin daɗi kwarai da kuke ba mu dama muna tofa albarkacin bakinmu tsokacin da nake son in yi bisa wannan wata ne mai fuskanto mu mai tarin albarka muna kira ga mu talakawa mu da kanmu ya kamata mu kyautata mu mu wannan wata ne mai albarka na samun lada makwabcinka ka kyautata mishi da abin da Allah ya fore maka abin da Allah ya fore maka ka kyautata da shi ka bashi bisa wannan wata mai albarka ba sai masu hannu da shuni ba mu da kanmu talakawa mu kyautata ma kanuwan mu tsakanin mutum da akwai wanda ka dara an kai yi dan wani abu ka taimaka ma makwabcinka ka ka samu lada ko da da tsagin da biyu ne ka taimaka ma ka. to da a shafa cewa ana tare ne da shirin muryoyin ku masu saurare da ke zuwa muku daga nan radio Hausa VOH malami na gaba gare ka Assalamu alaikum muryar musulunci Iran. Sunana Sahabi Ibrahim daga Abuja tarayyar Najeriya. Aiwa yana so ku bani dama domin in yi jan kunne ko in yi jan hankali zuwa ga gwamnatin ƙasar mu Najeriya dangane da abin da yake ci mana tuwo a ƙwarya a koda yaushe matsalar tsaro ita ce. Dan Allah dan annabi gwamnatin mu ta kasar mu Najeriya muna ba ta shawara ta ɗauka cewa ƙasar Najeriya tana cikin yaƙi ne katangada. Don haka akwai buƙatar ta sa'o makamman yaƙi na daidai da yaƙi sannan ta bawa jami'an tsaro dama dama su shiga lungu da sako sama da ƙasa su kakkaɓe waɗannan 'yan bindigar da suka addabi ƙasar mu Najeriya. Babbar illar da muke fuskanta yanzu ko kuma in ce abun tashin hankali farar hula bai tsira ba jami'an tsaron ƙasar mu 'yan sanda ba su tsira ba sojoji ba su tsira ba kowa ma bai tsira ba to don haka akwai buƙatar a ɗauki wannan abun da gaske da gaske domin su fa mutanen nan kullun dibo suke ina ne aka yi sakaci su je su yi illa wannan wuri so don haka akwai buƙatar a samar da zaman lafiya da dawwamamme shi zai sa tattalin arzikin mu ya ci gaba kasuwancin mu ya dawo noman mu da kiwo da duk wata mu'amala ta mu ta harkar kasuwanci ta ci gaban ƙasa ta dawo muna fatan kuma ubangiji Allah yanda kan nuna mana wannan matsala ubangiji Allah ka nuna mana ƙarshen ta Allah kuma ya taimaki gwamnatin kasar mu Najeriya ya taimaki duk shugaban da ke son ya taimaka mana da tausaya mana ubangiji Allah ka muna mafita Allah ka tausaya mana ba don halin mu assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu radio biyu mai albarka to ra'ayi na na yau ni ma zan yi kira ne akan 'yan kasuwa mu na kasar Nijar. Tunda kamar yadda kwastan eh, shugaba na kwastan na kasa ga baki ɗaya ya zagaye jihohi sun ce su ba lahin su bane. To kenan 'yan kasuwa abin da muke so da ku a yi adalci. Isa ya kamata a tausaya ma talaka. Lokacin ibada amma kuma a ce farahi sai ya hauhawa maimakon ya rage. To jama'a dan Allah dan Annaba a kokarta a taimaka ma a taimaka ma talaka. In kai kana da ƙarfi wani ba shi da. Kuma dalilin wani sassauta da kai sai ga Allah ya rubunya arzikinka. Abin da kake bukata ka samu a tausaya mai magana isu baban sale daga tasha ta da magaran assalamu alaikum assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu radio boh wato radio jamhuriyar musulunci na iran ina gaisuwa da fatan alkhairi da fatan yadda aka fito lafiya allah ta'ala ya sa a tashi lafiya a yau ni ma ina so ne in sake bayyana ra'ayina dangane da matsalar tashin farashin kayayyaki ni zan kira ne ga 'yan kasuwa na kasashen wanda maimakon duk abin da ya kamata su yi su ga farashi ya sauka ba sa yi domin mu kasar mu ana rayuwa ne wata iriya hukuma ba ta sa hannu a duk wani abu da zai taimaki talaka sai dai fan za ta gwada mai ita mai karfi ce saboda haka kira na ga talakawa su ma su ji tsoron Allah su sassauta da ni da ku da su da mu duka in muka yi hakuri muka sassauta Allah ta'ala zai tausaya mana Allah ta'ala ka tausaya mana Allah ka tausaya mana Allah ka tausaya mana yadda wannan azumi ya gabato Allah ka sa mu ga shi tsakiyar shi da sa lafiya mai magana Suleiman Abdullahi Fala daga nan garin Fambegwa rediyon jamhuriyar musulunci ta Iran a tashi lafiya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu BOA Hausa Firanci. kuna tare da tahir m tahir don bulo kano najeriya ta ko wannan shi ne domin mai tsokaci dangane da wannan rikici da ya ke cewa na jam'iyyar apc tsakanin mai malaguni da masu adawa da shi na sauƙi daga mukaminsa wanda su kwanan ƙasa muhammadu buhari ya ɗora shi to muna fatan wannan daga taron da shugaban ƙasa ya yi don a sake zama a tattauna matsalar muna fatan mata shi ne zai kawo ƙarshen wannan rikicin da yake da cinyewa idan ba haka ba gaskiya zaɓe ne da ke tafi to ina mai tabbata cewa iya apc mai mulki ina ga ko rinjaye ba ta samu a wadda ta barazana ta samu shugabancin ƙasa a cikin najeriya don haka ta gyara kurakuran da tun kafin mulkin kula ya kai daga dare daga mai sauraron ku na yau da kullum tahir yan tahir yan bulo. To Marilla da kuma naka ra'ayin nema muka kawo ƙarshen wannan shirin sai kuma gobe idan mai kowa mai komai ya sake haɗa mu. Kafin nan dai a madadin kowa da kowa musamman waɗanda aka ji muryansu. Ni Hassan barka da na jagorancin shirin ke cewa da ku a kasance lafiya. To kar dai a shafa cewa ana tare ne da rediyo Hausa biyu wacce daga nan birnin Tehran da muke zuwa muku yanzu kuma ga shirin nan na kisoshin rayuwa. Isoshin rayuwa Bismillahirrahmanirrahim Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka. Barkamu da sake saduwa a cikin shirmu na kisoshin rayuwa. Shiri wanda yake kawo muku kisoshi wanda suka zo cikin Alkur'ani mai girma ko kuma cikin wasu littattafai. Wa'anda suka hada da littafin da stanar stan na Atlas Shahid Mutahari ko kuma cikin littafin Masnawi na Maulana Jalaluddin Rumi da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu a cikin shirmu na yau. madala idan masu sauraro suna tare da mu a cikin shirmu da ya gabata mun fara ƙisar ashabul ukhdud ko kuma ba ta ramuka wa'anda su ta zo cikin Alƙur'ani mai girma daga aya ta hudu zuwa ta takwas na suratul buruj mun tsaya inda sarki zunnawas ko kuma wanda ya sauya sunansa ya mai da shi yusuf bayan da ya zama ba yahude ya yi ƙoƙarin shigar da mutanen najran yahudanci daga addinin kiristanci da suke ciki amma suka ƙi har sai da ya ƙona su a cikin wuta a cikin wasu kisoshin ashabul ukhdud ya zo cewa wani daga cikin nasaran ko kuma kiristocin Najiran ya gudu ya kuma tsira daga sarki zunnawas ko kuma yusuf sannan ya je ƙasar roma ya sami kaisar na roma ko kuma papa roma a lokacin ya faɗa masa abinda sarki zunnawas ko yusuf ya yi wa kiristocin najaran hankalin sarkin ya tashi ya kuma faɗa masa cewa zai taimaka musu duk da cewa ƙasarsu tana da nisa daga Roma. A nan ne sai sarki Kaisar ko kuma Papa Roma na lokacin ya rubuta wasiƙa zuwa sarkin Habasha na lokacin wanda ya kasance nasara ne ko kuma kiristoci ƙarƙashin sarki kaisar don ya kai masu ɗauki wato ya ɗauki fansar jinin kiristocin da aka zubar da jininsu a ƙasar najeriya na ƙasar yemen haka kuma aka yi sarkin habasha na lokacin ya haɗa runduna babba ya kuma je ƙasar yemen inda rundunarsa ta kara da rundunar zunnawas ko kuma yusuf sannan ta sami nasara a kansa daga nan kuma ƙasar yemen ta zama ɗaya daga cikin yankunan wanda suke ƙarƙashin ikon habasha da haka kuma ƙasar yemen ta zama ƙasar kiristoci sannan daga baya aka yi wani sarki a cikinsu kirista mai suna abraha wanda ya so ya rusa a ɗakin kaba amma allah ta'ala ya halaka shi da tsuntsayen ababil kamar yadda ya zo cikin alkur'ani mai girma har ila yau a shekarar ce aka haifi manzon allah sallallahu alaihi wa sallam wasu malaman tafsiri sun bayyana cewa a ramin da zunnawas ya haƙa ya kuma ƙona kiristocin najiran cikinsa yana da tsawon zira'i arba'in da kuma zurfin zira'i goma sha wasu kuma sun ce kamar yadda muka faɗa a baya ramuka ne guda bakwai kowanne daga cikinsu aka haƙa masa wuta aka yi ta jefa shahidan najiran a cikinsu daga nan za mu fahimci cewa azabar allah ta'ala ta sami wa'anda suka azabtar da ko kuma suka kona kiristocin najaran kuma wutar lahira tana jiransu wuta wacce ta fita duniya zafi tana jiransu ko kuma sun riƙa sun shige ta don duk wanda ya mutu to kiyamarsa ta tsaya wasu malaman tarihi sun bayyana cewa mutane na farko wa'anda suka kona mutane da wuta a duniya su ne yahudawa a zamanin sarki zunnawas ko kuma yusuf ba yahude wannan ita ce ƙisar da ta shahara na ashabul ukhdud amma akwai wasu kisoshi wa'anda suke danganta kissar da wani sarki mai bautawa gumaka amma dai wa'anda aka azabtar a cikin kissar su ma gaba ɗaya kiristoci ne wannan halin ta azabtar da mutane da wuta ya kai ga sai da ta shafi hatta yahudawan kansu inda a yakin duniya na biyu shugaban ƙasar jamus na lokacin wato hitler ya yi amfani da wuta wajen azabtar da yahuda wanda ya kama ya kashe su ma sun ɗanɗani azabar ƙunar wuta a duniya kafin lahira akwai wasu ƙisoshin ashabul okhdud wa'anda suka bayyana cewa wani sarki daga cikin sarakunan ƙasar yemen na lokacin yana son ya maye gurbin bokansa wanda ya tsufa da wani yaro haziki wanda zai ci gaba da yi masa aikin bokanci bayan mutuwar tsohon bokansa a nan ne suka zaɓi wani yaro haziki wanda ya fara koyon ilimi da aikin bokanci daga baya a kan hanyarsa ta zuwa makaranta ya haɗu da wani rahibi kirista wanda yake koya masa addinin gaskiya na lokacin amma sai wata rana ya jarraba ilimomi guda biyu da yake koya kan wata dabba da ta tare hanyar mutane sannan ya tabbatar da cewa ilimin rahibi shine ilimin gaskiya daga nan ya shahara labarin ya kai ga wani bafadin sarki eh, wanda ya je wajen yaron ya karbi addinin kiristanci sannan kuma aka warkar da shi da addu'o'i daga bakin yaron daga nan sarki ya ji labarinsa ya kuma yi ƙoƙarin halaka yaron har sau uku amma ya kasa daga ƙarshe yaron ya faɗa masa yadda zai iya kashe shi wanda sarkin ya yi ya kuma kashe shi ɗin amma mutane gaba ɗaya suka bi addinin yaron a nan ne ya yi amfani da wuta wajen ƙona mutanen kamar yadda muka bayyana a baya to masu sauraro a nan zamu dasa aya a cikin shirinmu na yau sai kuma wata fitowa idan la'akai mu wasalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Shirin kisoshin rayuwa kenan to yanzu kuma za mu kai ga shirin na lafiya sai da kula. Lafiya sai da kula. Masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da kuma sake haduwa da mu a wani shirin na lafiya sai da kula. Shirin Radio Hausa ce da ke tattalin batutuwan da suka shafi kiwon lafiyar bil'adama musamman a nahiyar mu ta Afirka. To yau shirin namu zai mai da hankali ne kan cutar sankarau ɗaya daga cikin cutukan da suke samuwa a daidai lokacin da aka fita lokacin sanyi aka kuma tunkari yanayin shigar zafi. Hassan barka ne ke muku salama a cikin shirin da fatan kuma za a kasance a tare da mu. Allah ka kamar da aka ci da farko shirin a yau na mai da hankali ne kan cutar sankarau ɗaya daga cikin cutukan da suke samuwa a daidai lokacin da aka fita lokacin sanyi aka kuma tunkari yanayin shigar zafi ita dai cutar sankarau ƙwayar cuta ce da ke ratsa lakkar jiki ko kuma wani sashe na kusa da ƙwaƙwalwa masana da sun tabbatar da cewa cutar sankarau ta fi yaduwa a lokacin zafi wanda yanzu haka aka fara tunkarar shi a wasu sassan yammacin afirka alamomin wannan cutar sun haɗa da kumburin maɗigar yaro rashin iya cin abinci san ɗarewar wuya zazzabi ciwon kai amai da gudawa da dai sauransu to domin tattauna wannan batun a yau shirin na tare ne da dakta kazaure wanda kuma ya fara yi mana shimfiɗa akan wannan cutar ta tsankarau tsankarau ana samuwa ne da yanayi da ma wani lokaci ta kamar mai matsalar a nan shi a samu ta tasiri a lokacin zafi ko daidai gabar shigar zafi daga fitar sanyi zuwa shigar zafi to wannan canjin yanayi yana ɗaya daga cikin abin da yake fama mata tasiri ma samu wanda kuma tana da nasaba da na farko dai da eh, tsarin rayuwa irin tamu a nan yanayin tsarta da kuma yanayin tsarin gine-ginen mu duk suna da nasaba da irin yadda ita larura take samuwa matsalar misali ita tana yaduwa ne a muhalli da yake da karancin iska da kuma yanayin tsarin rayuwar mu ya sa gine-ginen mu suna ana yin su ne ba tare da wadatuwan iska tana kauraya makwanci ba to wannan shine umu ba'isa na ita samun cuta din to kaga muna magana akan wannan cutar to za mu fara duba ga yanayin ta abu na biyu kuma akwai al'amarin da ya shafi shi lamarin rigakafi shi kuma wannan lamarin rigakafi yanayin al'ummar mu ya sa ana kyamatar sa ko ana ana gudun sa saboda karancin wayewa ko karancin ilimin ita rigakafi wanda abu ne wanda yake zuwa a bakunta da kasashen da suka ci gaba ori wannan ya sa jahilci ko kuma rashin wayewa ko kuma eh, rashin aminta da abin da yake zuwa a matsayin bako ya sa mutane suna iya kyamatar matakin nan da ake na ita rigakafi. A cikin bayanin da likita ya yi za a fahimci cewa daga cikin alamun wannan cutar ta sankarau har da amai da gudawa. To ko akwai wata alaƙa ne tsakanin cutar ta sankarau da amai da gudawa da aka fi sani da kwalara? birkila na nuru amai da gudawa ita kuma abin da yake kawo ta ya saba da shi wancan da yake kawo cikin sankara matsalar kai ita tana yaduwa ne mafi yawanci daga hanyar abinci ko kuma ya samu wata ta hanyar abinci ya danganta da cimmaka wanda kaga ya saba da wancan yanayin tsarin rayuwa amma dai yanayin gazawa da tsafta da kuma irin abincin sukan da muke ci to su kuma su ne suke haddasa abin da ya shafi irin larura ta amai da gudawa Eh, in ta samu da dukkan cunkoso yana sawa yaduwa saboda kusanci da masu larura din larurar sankarau ana iya mata ita ma rigakafi ah, amma ita da larurar amai da gudawa ba wani wani rigakafi da za a yi mata face na tsaftace kayan abinci da kuma tsaftace muhalli domin isu abubuwan da suke yada ta masana irin su gudaje da sauransu to kaga waɗannan wasu ne abokan rayuwa ne tare da mu nan ba ka iya cewa babu su ba kuma ba ka iya rayuwa babu su ba tun da haka ne kuma kayan ko da ma an ce an kirma maganin rigakafin ta ko an bayar da kuma wannan hanyar da za a samu ita wannan larura din to ba ta nisanta da mu ba to kaga kenan ita ko da yaushe ana iya a same ta. Hanyoyin kiyaye kamuwa da wannan cutar sun haɗa da rika cin abinci da zai inganta kiwon lafiyar mutum tsaftace jiki na da matukar mahimmanci wajen samun kariya daga cutar a rika yawan shan ruwa akai-akai a tabbatar dakunan da ake kwanciya babu matsalolin rashin iska da cunkoson mutane a rika yawan samun hutu sannan kuma duk lokacin barci a yi shi da kyau yin rigakafi hansarta zuwa asibiti da zaran ba a ji daɗin jiki ba to kowane muhimmanci ne yin rigakafin yake da shi musamman a shekarun kurciya kaga kamar yaro wanda aka haifa to kuma rayuwa zai fara rayuwa ne da abin da ya gado daga wajen mahaifiyarsa ma'ana abin da ya zo da shi na garkuwan jiki daga wajen mahaifiyarsa da lokaci kuma zuwa tsawon lokaci zai zama yana samar da nashi wanda zai kuma ya gurbin na mahaifiyarsa to kaga a wannan shekaru na kurciya musamman shekara ɗaya zuwa biyar to zai zama yaro yana ta kokarin ya samo wa kanshi nashi garkuwan jikin da za ta ba shi kariya to kaga tun da lokacin yake samar da shi to yana da muhimmanci ya zama cewa kuma su waɗannan garkuwar jikin tunda ba su gama tabbatuwa ba da kuma suna kan yaduwa ne to kuma ga cututtuka suna kawo hari to shi wannan yake muhimmantar da al'amarin ita rigakafi domin rigakafi za ta in an yi ta to za ta bada wani wani ginshiki ko wata kariya ga ita shigowa wannan cutar ko da ko garkuwar jikin yaro ba ta gama kai karfin da za ta iya kare ita wannan larura din ba so yana da muhimmanci da zama cewa an mai da kai ga al'amarin rigakafi saboda zai taimaka wajen ba yaro kariya daga samuwar ita wannan larura. To ko waɗanne matakai ne ya kamata jama'a su ɗauka domin kare kai daga kamuwa da ita wannan cutar ta sankarau? Wannan ma wata tambaya ce da dakta ya amsa yana mai cewa alhamdulillah hanya biyu ake iya maganin larura ta farko shine a kiyaye abin da yake samar da larura na biyu kuma a yi rigakafi na ko da laruran ta samu to ita ma a dakale ta kafin ta yi tasiri to kaga inda muka ɗauki niyyar lafiya take ta kokarin ta ga cewa ta an yi wannan rigakafi don a da wannan larura to a ɗaya janibin kuma wato masama wato tushen ita Ko yadda ake larurar take samuwa Ko kuma mun gaza mai maganin ta a irin kasashen mu nan wato kasashe masu tasowa kamar dauki misali kamar da sankarau to kaga da zai zan cewa matakan da zamu iya dauka na kwanciya ba a cikin su ba gine-gine masu zan suna hanyoyin iska a wadasu wanda suke zaukayawa. sannan kuma matakin na uku shine idan an ga wanda yake ana larura din to a kokarin ɗauke shi zuwa ga neman lafiya wato a kai shi asibiti to kaga tattalin yanayin rayuwa din da kuma tattalin arziki yana iya sa sai ga mutum a irin kasar mu ya yana cikin al'umma kuma ya samu larura amma saboda gazawa ta aljihu ko rashin wadata sai ya zama cewa zuwa asibitin ya zama ma su wanda za su kula da shi wani jan aiki ba yadda suke wannan jinkirin da sai ya zan cewa kuma ya iya yaɗa wannan larura a cikin abokan da suke tare da su ma dama ba za ya zama an ƙoƙarin wayewa da mutane ba a yanzu mutane su fahimci menene mafi abin da yake ruda mutane ga al'amarin ita wannan rigakafi shine kasalan in an zo da allura din nan mutane suna kallon ta kamar wani abu ne bako kuma da biya ce kuma adam dama yana kyamar abin da ya zama bako to idan an zo da ita za su ga cewa kamar wani abu ne na daban to ma dama bai zama an samu irin wayewar kai ba an yi wasu shirye-shirye na wayewar da mutane kai kan abin da ya shafi wannan to kuma d'uma ba za su ci gaba da kyamatar ita wannan allurar rigakafi to kaga nan mu mun sake dawa akan mu na jahilci ko kuma ce rashin wayewa da sanin takamaimai menene mahimmancin abu kuma wannan haƙƙi ne da ya dogara akan gwamnatocin mu na nan kasashen da suke tasowa yanzu cewa gwamnati ta yi shiri na musamman wajen ba da kawwa da wayar da kan mutane akan ita larura ɗin da kuma mahimmancin ita wannan allurar rigakafi. Likitoci masu kulawa da lahiyanmu, masu kulawa da rayuwanmu. To masu saurare garin lokacin da muke da shi ya kawo ziki. a nan cile zan ɗuga aya shirin na yau sai kuma makon gobe idan allah ya sake haɗa mu kafin nan dai a madadin kowa da kowa musamman shi da taka zaure da ya ba mu lokacin sa ya kuma amsa mana da waɗannan tambayoyin ni hassan barka da na shirya na kuma gabatar da shirin cewa da ku bisalam a huta lafiya badan kuɗi suke ba badan kuɗi suke ba badan yabo ba ba dan da yabo kullum wa dai dan su ceci rayu ai sake wasu na ga Allah rabi To Marilla, da fatan dai masu saurare na tare da mu yanzu kuma lokaci ne da za a yi shirin nan na duniyar mu a yau wanda kuma shine ya cika makin jirin shirin namu na wannan yammacin. Duniyar mu a yau. Bismillahi rahmanir rahim assalamu alaikum masu sauraro barkamu da haka barkamu da sake saduwa a cikin shirmu na duniyar mu a yau inda za mu kawo muku bayanai dangane da abubuwan da ke faruwa a kasashen duniya wanda kuma ya ɗauki hankalin mutane da dama a cikin makon da muke ciki da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu. madalla masu sauraro har yanzu dai wato yakin kasar ukraine shine labarin da ya fi daukar hankali a kasashen duniya a cikin makonni da suka gabata don haka a cikin shirmu na yau ma za mu dubi wani bangare na rikicin kasar ta ukraine wanda muna iya cewa a hankali a hankali rikicin yana sauya al'amuran siyasa da kuma tattalin arziki da kuma wasu abubuwa da dama na tsarin zamantakewa a duniya gaba daya A cikin shirinmu na yau za mu yi magana dangane da yadda takunkuman tattalin arzikin da kasashen yamma suka ɗora ƙasar Rasha bayan da ta kwace iko da wasu yankuna a ƙasar Ukraine. Kafin haka dai ya kamata mu san cewa ƙasashen yamma wanda suka hada da ƙasashen yammacin Turai da kuma Amurka duk sun dogara da ƙasar Rasha wajen samun makamashi wanda suka hada da iskar gas da kuma man fetur. hali yanzu dai rasha ta shimfiɗa bututun iskar gas mai tsawon kilomita kimani dubu biyu daga ƙasar rasha zuwa ƙasar jamus don sayar da iskar gas ga ƙasashen na turai alƙaluma sun nuna cewa da dama da ƙasashen yammacin turai suna sayan kashi 40 cikin ɗari na iskar gas da suke bukata daga ƙasar rasha hatta amurka tana sayan man fetur daga ƙasar rasha amma bayan sun yanke shawarar dora kasar rasha takunkuman tattalin arziki wanda ya hada da sayan man fetur da iskar gas na kasar rasha tasirin wannan matakin da suka dauka ya fito a fili a dukkanin kasashen na yamma wa'anda suka hada da amurka da kuma kasashen yammacin turai saboda farashin mai da iskar gas sun yi tashin goron zabi ta yadda ba su tsammani ba wannan ya faru ne saboda kasar rasha tana daga cikin kasashen duniya wa'anda suka fi arziki man fetur da iskar gas don haka janyewar mai da iskar gas na kasar Rashi daga kasuwannin duniya ya kawo karancin man a kasuwannin duniya ya kuma haddasa tsadarsu a dukkanin wa'annan kasashe da kuma sauran kasashen duniya domin magance wannan matsalar kasashen yamma musamman amurka sun buƙaci wasu ƙawayensu a kasashen larabawa masu arzikin man fetur da su kara yawan man fetur da suke haka wajen rabonsu na kungiyar opec ta kasashe masu arzikin man fetur don sanya farashin man fetur din ya yi ƙasa a kasuwannin duniya a halin yanzu dai farashin danyen man fetur a kasuwannin duniya ya kai dala amurka fiye da 130 a wasu wuraren sannan farashin kowane lita na tataccen man fetur a amurka ya fi dala amurka hudu haka ma diesel da sauran dangogin man fetur ɗin a duniya don farashinsu ya yi sama sosai saboda magance wannan matsalar a makon da ya gabata ne shugaban kasar amurka joe biden ya kira yarima mai jiran gadon kasar saudiya wato muhammad bin salman bin abdulaziz ta wayar tarho don ya gabatar da bukatarsa ga kasar saudiya na ta kara yawan danyen man fetur da take haƙa a kasuwannin duniya don samun rage farashinsa, amma an ce yarima muhammad bin salman bai yadda ya ɗauki wayar ba haka ma ya faru da shi a lokacin da ya kira sarki sheikh khalifa bin zaid bin sultan an nahiyan na kasar haɗaɗɗen daular larabawa amma duk da haka kasashen sun buƙaci firayim ministan ƙasar birtaniya boris johnson ya kai wata ziyara irinta na farko wanda wani babban jami'i na ƙasar birtaniya ya kai ƙasar saudiya tun bayan kisan da yarima muhammad bin salman ya yi wa shahararren ɗan jaridar nan wato jamal khashoggi na ƙasar saudiya a shekara ta 2018 a ƙasar turkiya johnson dai ya sami tarba mai kyau a birnin riyadh babban birnin ƙasar saudiya sannan batun kara yawan man da suke haƙa a kowace rana ita ce babbar batun da kasashen biyu suka tattauna a kansu da kasar saudiya da firayim ministan kasar ta birtaniya ya wuce birnin abu dhabi inda ya sami sarki sheikh khalifa bin zaid bin sultan an nahiyan inda suka tattauna batun ƙara yawan man fetur da suke haƙa don rage farashinsa a kasuwannin duniya wa'annan ƙasashe masu arziki man fetur a duniya dai idan sun yi haka za su fita daga rabonsu wanda ƙungiyar opec ta ƙasashe masu arzikin man fetur ta basu banda haka wa'annan ƙasashen suna buƙatar wasu abubuwa daga wa'annan ƙasashen yamma yarima muhammad bin salman dai yana son kasashen yamma su daina mata kallo a matsayin ƙasa wacce take take haƙƙin bil'adama a duniya ganin yadda take jagorantan kawancen da suke yakar mutanen ƙasar yemen shekaru kimani takwas da suka gabata sannan suke ci gaba da killace ƙasar daga sama ruwa da kuma ƙasa wanda ya kai ga ƙarancin abinci da mutuwar mutane. banda haka har yanzu batun kisan jamal khashoggi ta kare ba banda haka ƙasar saudiya ta kashe mutane 81 a cikin kwanakin da suka gabata don abin da ta kira wai 'yan ta'adda mafi yawan wa'anda aka kashe din 'yan shi'a ne daga lardin katif na kasar ta saudiya banda hakan gwamnatin ƙasar amurka wacce bata amince da shugabancin nicolas maduro a matsayin shugaban ƙasar venezuela ba tun shekara ta 2019 bayan ya ci zaɓen da aka gudanar a shekaran. Amma bayan fara yaƙi a Ukraine da kuma takunkuman da Amurka da ƙawayenta suka ɗora ƙasar Rasha, Amurka ta aike da wata tawaga ta musamman zuwa ƙasar Venezuela don tattauna yadda za a ɗagewa ƙasar takunkuman sai da ɗanyen man fetur na ƙasar da kuma sharaɗin cewa za ta sayarwa Amurka ɗanyen man fetur. tun shekara ta 2019 ne dai gwamnatin ƙasar amurka ƙarƙashin jagorancin donald trump ta ɗora wa ƙasar venezuela takunkuman tattalin arziki masu tsanani bayan da aka gudanar da zaben shugaban ƙasa a ƙasar sannan shugaba maduro ya lashe zaben banda haka amurka ta kai ga kwace dukkanin kadarorin ƙasar venezuela a amurka sannan ta naɗa shugaban jam'iyyar adawa ta ƙasar wato guaido a matsayin shugaban ƙasar venezuela amma bayan fara yaƙi a ƙasar ukraine kome da kome ya canza sai kuma ɓangaren jimhuriyar musulunci ta iran wacce tun ƙarshen shekara ta 2021 ne take tattaunawa da sauran ƙasashen da suka rage a yarjejeniyar jcpoa na shirin nukiliyar ƙasar iran don dawo da amurka a cikin yarjejeniyar bayan ficewarta a shekara ta 2018 tare da manufar tilastawa gwamnatin ƙasar ta iran ta koma kan teburin tattaunawa don a kulla sabuwar yarjejeniya kan shirinta na makamashin nukiliya ko kuma gwamnatin ta faɗi amma hakan bata samu ba a yau fiye da shekaru uku kenan a yanzu dai akwai yiwuwan gwamnatin amurka ta amince da dukkanin sharuɗan jumhuriyar musulunci ta iran na dawowar amurka a cikin yarjejeniyar wa'anda suka hada da cire mata dukkanin takunkuman tattalin arzikin da amurka ta dora mata tun bayan ficewarta daga yarjejeniya a shekara ta 2018 wa'anda yawan takunkuman sun kai fiye da dubu guda masu muhimmanci daga cikinsu dai sun hada da takunkuman bankuna wanda ake kira swift wato tsarin hulɗa da bankuna fiye da 200 a duniya wa'anda takunkuman suka hana ƙasar iran taɓa kuɗaɗenta na ƙasashen waje wa'anda suka kai dala amurka fiye da biliyan 100 daga nan sai takunkuman hana sayan man fetur na ƙasar iran wanda shi ma ya takaita sayan ɗanyen man fetur na ƙasar iran amma ya kasa hana ta sai da man kwata-kwata kamar yadda gwamnatin amurka ta lokacin take so wannan kuma ya faru ne saboda ƙasar tana sayan ɗanyen man fetur daga ƙasar iran wacce bata amince da takunkuman da amurka ta ɗora a ƙasar iran ba saboda sun wa kudurorin majalisar ɗinkin duniya banda haka takunkumin na amurka ita kaɗai ne ba tare da amincewa sauran ƙasashe membobi a kwamitin tsaro na majalisar ɗinkin duniya ba daga ciki har da ƙawayen amurka na ƙasashen turai a halin yanzu dai ana gani mai yiwuwa amurka ta ɗauke iran wa'annan takunkuman don ta fara sayar da man fetur a kasuwannin duniya wanda hakan zai rage farashin man a kasuwannin duniya kuma zai taimakawa amurka ta rage kudaden da za ta kashe kan makamashi da kashi goma cikin ɗari wato kimani dala amurka biliyan 76 masana harkokin siyasa da tattalin arziki a duniya dai suna ganin takunkuman tattalin arziki musamman na makamashi da kasashen yamma suka dora a ƙasar rasha zai shafi bangarorin biyu rasha za ta yi asara mai yawa amma ba zai rugurguza tattalin arzikinta saboda yakin da ta shiga a ƙasar ukraine ba kamar yadda kasashen yamma suke sawwalawa sannan kasashen duniya musamman kasashen turai za su gamu da koma baya na tattalin arziki saboda makamashi mai sauƙi da suke samu daga ƙasar rasha za ta yanke da farko za su saye shi da tsada sannan zai haddasa tashin farashin kayayyaki a kasuwanni a ƙasashen wanda kuma zai shafi rayuwar mutanen ƙasashen har ila yau masana suna ganin idan shirye-shiryen ƙasashen yamma kan haramta makamashin ƙasar rasha a duniya bai tafi kamar yadda suke so ba idan an kasa maye gurbin makamashin kasar rasha a kasuwannin duniya mai yiwuwa nan da 'yan watanni masu zuwa farashin gangan ɗanyen man fetur a duniya yana iya kaiwa dala 200 zuwa 300 a kowace ganga a halin yanzu dai ana ci gaba da yaƙi a ƙasar ukraine kuma da alamun yaƙin yana iya tsawo har yanzu dai gwamnatin ƙasar ta ukraine ta ƙi amincewa da sharuɗan ƙasar rasha na dakatar da yaƙi wa'anda daga cikinsu ta miƙa mata dukkanin makamanta ta amince da yankunan donbass da kuma crimea a matsayin intattu yankuna da ƙasar ukraine ko kuma ba ƙasar ukraine ba sannan da ƙarshe ta amince da cewa ba za ta shiga ƙungiyar tsaro ta nato ba masu sauraro a nan za mu dasa aya cikin shirinmu na yau sai kuma wata fitowa idan Allah kai mu wasu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh To da haka ne kuma masu turare za mu yi sallama da ku a cikin shirin namu na wannan lokacin sai kuma can gobar safe idan an sake lalubin mu. Yanzu dai a madadin kowa da kowa a nan Radio Hausa BOH ni Hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa da ku mu kwana lafiya daga nan birnin Tehran.